الحمد لله والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wannan littafi na majalisar saliki abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u wanda malam ya ambato mana hadisai da yawa da suka yi magana akan su. Ah, mana ya ce fasil addini ko kullu ya ce addini gaba ɗayansa in ka kalle shi a dunkule ma'ana kyawawan ɗabi'u su ne addini ya ce man zada alaika fil kuluki zada alaika fil din wanda ya fi ka kyawawan ɗabi'u to ya fi ka ƙarfin addini wa kadhalika at-tasawuf yace haka nan ana maganar ma'ana sufanci shine kyawawan ɗabi'u yace ƙara al alkattani a tasawwuf huwa al Kulu? cewa sufanci shine kyawawan dabi'u faman zada Kulu fil khuluqi zada alayka fit wanda ya fika kyawawan ɗabi'u to in ka shiga cikin hanya ta sufanci ma'ana ya wuce ka a cikin wannan hanyar inda ya fika kyawawan ɗabi'u. wa qad da wasu suka ce abin nufi da kyawawan ɗabi'u shine fadlun nada shine yalwata ma mutane abin da kake da shi na kyautatawa wa kafful adha da kamewa daga cutar da wani wa ihtimalul adha da kuma juriya ka dinga jure ma abin da zai same ka na cutarwa daga wani da haƙuri wakila wasu suka ce kyawawan ɗabi'u shine batlul jamil ma'ana ka dinga yalwata ma mutane kyawawan halayenka wa kaftul ɗabi ka kame su daga Muna. wakila wasu suka ce abin nufi da alhulu shine at-takhalli min ar-radha'i mutum ya dinga nisanta daga duk abubuwa na kaskanci abubuwa marasa kyau wa tahalli bil fada'i kuma ya dinga lullubuwa ya dinga suturuwa da wato kyawawan dabi'u ya ce to wa husnul khuluqi yaqumu ala arba'ati arkan shi kyawawan ɗabi'u idan mutum yana so ya same su ya ce yana yana ginuwa ne akan wasu abubuwa guda hudu ya ce la ya tasawwaru qiyamu saqihi illa alaiha bai yiwuwa mutum ya samu cikakkun kyawawan ɗabi'u dole sai da wannan abubuwan guda hudu ya ce na farko as-sabr shine hakuri. na biyu al-iffa kamewa an ce kamewa ma'ana rashin hangen abin da ke wajen wani shine al'iffa wanda da yawa a yau mutane su rasa wannan na uku ya ce ashaja'a jarunta amma zai faɗi me ake nufi da jarunta a nan ba jarunta ta kada mutane ba an gane ba jarunta ta iya kokowa ba an gane ko ya ce wani abin na hudu da haka duk wanda ya samu wani abubuwan ginshiƙai guda hudu to ke halayensa za su kyautata sai ya fara da na farko ya ce to haƙuri me yasa aka ce ma'ana jigo ne a cikin kyawawan ɗabi'u ya ce domin kuwa ya ko alal ihtimali shi haƙuri shine zai sa ka zamanto mai juriya ma'ana ko da amma wani abu za ka iya ma'ana shanyewa wannan haƙuri ne ke kawo wannan wa kazmin ghaidi da danne fushi wa kaffil adha da kame mutane daga cuta wal hilmu da kuma wato danniya wal anatu da sauƙin hali wa rifku da sassauci wa adamu taishi wal ajala da kuma rashin gaggawa cikin al'amari da rashin tsari ya ce to wannan shine abin da yasa aka ce haƙuri yana daga cikin jigo da ake samun kyawawan ɗabi'u a kansa Ya ce Amal ifa da aka ce al'ifa kamewa ya ce ita tahmiluhu ala ijtinabi radha'il wal qaba'ihi min al qawli domin ita kamewa ɗin nan za ta kai mutum ga nisantar munanan abubuwa na daga zance da ayyuka wa tahmiluhu kuma za ta kai shi alal haya zuwa ga jin kunya duk abin da zai zai ga zai tuna akwai in akwai kunya a ciki duk abin da zai kawo rashin kunya sai ya nisance shi ya ce wa huwa ra'asu kulli khair duk wani alkhairi ma'ana karkashin wannan yake wa tamna'uhu min al-fahsha ita kunya din ita za ta hane shi daga miyagun abubuwa wal bukhli da mako wal kadhibi da ƙarya wal gibati da kuma yin giba wannan mima da hada waje duka kunya ita ce za ta hane mutum daga wannan ya ce wa shaja'atu abinda ake nufi da jarunta a nan ya ce ita jarunta din tahmiluhu ala izzatin nafsi tana kai shi zuwa ga ma'ana kame kansa wa itari ma'alil akhlaqi wal shiyami kuma yana fifita kyawawan ɗabi'u da halaye wa alal badli wan nada yana da jarunta wajen sake hannu da wajen kyautatawa annabi huwa shaja'atun nafs wannan shine jarunta ta zuciya don wanda ba jarumi ba ne a zuciyar shi ba zai iya bayarwa ba ba zai iya kyautatawa ba ya ce alladhi huwa shaja'atun nafsi wa quwwatiha ala ikrajil mahbubi wa mufaraqati mana shine jarumta wajen cire abin da kake so abin da kake kauna kuma ka rabu da shi wannan sai jarumi ne dan haka kamar yana nufin mai kyauta jarumi ne dan ba jarumi ba ba zai iya kyauta ba wani wanda yake mai rauni ne sai ga in ya cire sai ga kaman zai zai rabu don haka ba karamin jarunta bane zai sa mutum ya cire ya bayan yana nufin wannan jaruntar ake nufi ya ce wa tahmiluhu kuma wannan jaruntar za ta kai shi ala kadmin gaidi wal hilmi akan danne fushi duk wani fushi da ya zai iya jajirce ma kansa ya danne shi fa innahu bi quwwati nafsihi wa shaja'atiha yumsiku anana domin karfin jaruntarsa da kame kansa wannan shine zai iya sa ya mallaki linzamin zuciyarsa ko da zuciyar ta ce wani abu wannan jarumta za ta hana shi zai saba ma zuciyar ya ce wa bi kadhiha lilijaniha anin naz'i wal babci da haka zai iya kawar da ita daga wato zalunci da wuce iyaka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wannan an tsakuro daga ma'anar hadisin ne ya ce laisa shadidu bi sura'a cewa ba mai ƙarfi shine wanda ya iya kaye a cikin kokuwa ba abin yanzu a wajen mutane mai ƙarfi shine wanda za a ce ya fi kowa iya kokuwa ko wannan shine a wajen mutane Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba shi bane jarimi yace inna mashadid jarimi mai ƙarfi alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab wanda yake iya ma'ana sarrafa kansa da zuciyarsa lokacin fushi mana lokacin da za a bata ma rai ka iya control din kanka wannan shine jari mutum ya iya ma'ana hana ran shi hukunci domin hukunci cikin fushi ko kuma daukan fansa cikin fushi yana haifar da barna babba yasa ba a so mutum ya yi ko menene cikin fushi da haka yace jarumi shine wanda in yayi fushi yake iya danne zuciyarsa yace wa huwa haqiqatu shaja'a amma yace wannan shine haqiqanin jarunta ba mutum ya zo ta kada mutane na koko ce ai an samu wani jarumi ba da ana nufin idan aka masa abin da zai iya ramawa sai ya danne kansa ya hana din to wannan shine babbar jarumta wa hiya malikatun malakatun yaktadiru biha al-abdu ala qahri kasmi yace wannan abu ne wata mallaka ce da bawa zai iya kada ma'ana abokin husumarsa akwai mutumin da zaka ga za a shekara ana zagin shi baya baya damuwa kuma baya ramawa a haka kuma zaka ga ya da wanda yake mai zagin sa ne sai ka ga mai zagin san ko mai takura masa shine zai fada a ƙasa to wannan shi ake nufi da wannan jarumta sai yace na hudu shine al'adil jahilci adalci yace idan mutum yana da adalci wannan zai kai shi zuwa halayensa su zama daidaitattu wa tawassutuhu fiha baina tarafai al-ifrat wa tafriq shi dai ba ba yabo ba fallasa inda yana da adalci ba wuce iyaka sannan kuma babu sakaci don haka wannan adalcin ya hamiluhu ala khuluqil judi shine zai kai shi ya zama ya samu ɗabi'a ta kyauta wasafa'i da sake hannu wanda yana tsakanin ƙasƙanci da kuma rowa wa ala khuluqi shaja'a kuma adalci shine zai kai shi ya zama jarumi alladhi huwa tawassut bainal jubni wat tahawur domin wannan shine wato tsaka tsakanin tsoro da kuma ma'ana mugunta wa ala ilmi kuma wannan adalcin zai kai shi ya zama to mai kamewa ma'ana mai haƙuri da danniya alladhi huwa tawassud wannan tsakanin fushi ne da kuma ma'ana rauni wasu suquqin nafs Ya ce wa man sha'u jami'ul akhlaq al fadila min hadhihi al arba duk wasu kyawawan dabi'u ce waɗannan abubuwa hudin su suke samar da su hakuri kamewa eh, jarunta da kuma adalci to me yake kawo munanan dabi'u shine malam zai kawo kishiyoyin su dan yana da kyau an san kyawawa din a san munana saboda a nisance su sai ya ce wa man sha'u jami'il akhlaqis safila mafarin duk wasu munanan ɗabi'u na ƙasƙanci wa bina'uha su ma ana ginin su ne akan rukunai guda hudu abubuwa hudu suke kawo mutum ya zama mai munanan ɗabi'u da haka yana da kyau a kasa kunne da kyau a ji su na farko ya ce aljahal jahilci hasan jahilin yamma abu sai ka tsaya kana mamaki haka jahili ne yake abubuwa marasa kyau shi yasa Allah ya gaya ma annabinsa cewa wa a'rif anil jahilin ka dauke kanka daga jahilin dan zai ma wani abu wanda yake sai ka rasa ta ina yayi wannan abu da haka yace to farko abin da yake kawo munanan dabi'u akwai jahilci na biyu az-zulmu zalunci dan mutum mai zalunci sai ka samu yana da munanan dabi'u na uku yace ash-shahwa san zuciya shine ash-shahwa ana san zuciya na hudunsu algadab fushi duk mutum mai tsananin fushi sai ka samu bayi da kyawawan ɗabi'u saboda zai dinga sa ne akan fushi kaga ko hukunci zai zaka ga zai akan fushi ko abin ya hada ku da shi zai yi akan fushi ne kullum zaka sai ya zama abin da zai biyo baya mara kyau ne to kaga waɗannan su ne kishiyoyin waɗancan abubuwa mala ya ce me yasa ya gabatar da jahilci a farko ya ce domin shi jahilci yuri ilhusna fi suratil ƙabi shi jahilci duk abin da yake kyakkyawa ne a wajen jahilin zai dinga ganin shi mara kyau zai dinga ganin shi mummuna ne duk abu mai kyau a wajen jahili mara kyau ne ya ke cewa eh, mutum makiyin abin da bai sani ba ne duk abin da mutum bai sani ba sai ka ga yana adawa da shi ko yana kyamarsa da haka ya ce jahilci yana nuna ma mutum kyakkyawan abu a sura ta mummuna kuma abin jahilcin kenan mana ga abu mai kyau ne amma shi yana ganin shi bai da kyau saboda bai sani ba ya ce walƙabihu fi suratul hasan mummunan abu kuma a wajen shi shine mai kyau ya sa mutum ya nemi tsari daga jahilci mummunan cuta ne mummunan cuta ne wal kamalu naqsan duk abin da ya zama cika ne ma'ana siffa ce ta cika ko hali ne na cika shi a wajen jahili kaskanci wal naqsu kamala siffa ta kaskanci kuma shi a wajen shi shine cika to wannan kaga kenan jahilci shine uwa uba wajen munanan dabi aka ce mutum jahili ne shi yasa ba a ce ma mutum jahili wanda daga cikin magabata yana cewa shi wani bai taba gaya mishi mummunar kalmar da ta bata mishi rai in ba wani da ya taba ce mishi jahil yanzu wai shi a ganin malami ne wani ya kalle shi ya ce mishi jahil ya ce gara da ya gaya masa kowace irin kalma akan ya ce mishi jahil saboda in an ce mutum jahili ba karamin suka ba aibi ne babba ga mutum wani zai dauka jahilci rashin ilimi ne kawai ba rashin ba anan ya tsaya ba in an ce jahilci ba mutumin da bai san bai san komai ba bai san ciwon kansa ba wannan shine jahili shi yasa mu'minai na kwarai Allah yake cewa idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan jahilai suka musu mummunan magana sai su dauke kai domin tankawa jahili wani karin bakin ciki ne akan abin da kake ciki saboda shi ba zai taba gane abin da kake nufi ba da haka jahilai suke ma mutane irin waɗannan munanan abubuwa wata rana Umar radiyallahu anhu lokacin yana kalifanci yana kusantar da makaranta malamai a cikin majalisarsa domin su ne yake ganin masu tsoron Allah masu kusanci da Allah masu karanta littafin Allah sai ɗaya a cikin masu zama da shi ɗin sai wani ɗan uwansa ya biyo ta hanyarsa ya ce shi kan yana so ya ga kalifa amma ya rasa hanyar da zai to shi bai san abin da yake tafi da shi ba sai ya ce a to ainihin ina tare da shi zan raka ta da ya je gaban umar radiyallahu anhu da ya fara gaya masa baƙaƙen maganganu marasa daɗi har umar zai ɗauki hukunci a kansa sai wannan ya ce masa ai me yasa kake zama da mu saboda mu nuna ma daidai ya ce Allah ya ce khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahili kuma Umar duk inda aka ce mishi Allah ya ce bai ketarewa ta haka yana gaya masa wannan maganar sai ya hakura ce tunda kace Allah ya ce a ɗauke kai daga jahilai ya je da jahilcinsa to kaga jahilci yana da illarsa sosai babba kuma so da yawa yanzu ƙarshen zamani ne yana daga cikin alama ƙarshen zamani jahilai ake ɗauka malamai wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama lokacin da za a ɗauki jahilai su zama su ne malamai za a ga mutum ba malami ba ne ba masanin shari'a ba amma dai saboda yana tafiya da wasu sai shi ma ya zama malami in ta kai ta kure sai ka ga shi ma ya koma ya shiga cikin yan kallo wanda mun sha samun irin waɗannan misalan da yawa yana eh, musamman in kai tafiya za ka samu wannan halin mun yi tafiya wata rana da wani wasu bayan Allah haka an zo sallah asuba za a yi sallah mutumin ne dinga bala'i sai shi ba zai sallah lokacin sallah bai yi ba kaduna ne ta kaduna za a tafi aikin haji ya dinga faɗi tashi yana bala'i yana waye wace to ma in ba za ka yi sallah ba muka ban mu mai tunda mun san lokaci yayi muka idar da sallah sai wani dattijo ya daga hannun shi ya ce to shi yana da jawabi ya ce ni mutumin kaduna ne ji dattijon kenan amma Allah ya sa zan tafi aikin hajji amma ta jihar Filato ya ce wannan lokacin da kuka yi sallah shine lokacin sallah a kaduna mutumin nan dai ashe yana so ya ce shi malami ya dinga kawo wasu abubuwa da tafiya ta yi ni za ka je aikin haji sai zan bai san komai ba to kaga aikin jahilci sai zan bai san komai ba amma yayo wannan dan barazana ne dan a ce wani da aka je tun daga kan miƙati mutumin nan ya fara kwaba aka zo dawafi bai san yadda zai yi ba amma nan a gida yana cewa mutane ba su yi sallah ba sai ta kai gaba ɗaya gaba ɗaya mutumin ma'ana jahili ne na ƙarshe ba abin da ya sani akan wannan aikin to kaga tanka ma irin wannan inda za ka biye masa sai ku yi ta hayaniya da shi sai raba ma mutane gaba ɗaya saboda haka jahilci babban illa ne kuma babban damuwar shine mutum bai sani ba kuma bai san cewa bai sani ba wannan shine jahilun murakkab in ji wasu malamai kamar yadda Uthaymeen yake faɗa jahilun murakkab shi bai sani ba kuma shi bai san cewa bai sanin ba kaga wannan <laughs> zafi akan zafi ne ma'ana duhu cikin duhu tunda bai sanin ba inda a ce bai sani ba kuma ya san cewa bai sani ba da sauki to amma bai sanin ba amma shi bai san cewa bai sani ba da haka shi akan daidai yake duk abin da yake akan daidai ne to ya ce zalunci kuwa abin da ya sa aka sa cikin jigogi da suke haifar da munanan ɗabi'u saboda shi zalunci yana kai ga mai zaluncin ya ɗauki abu ya ajiye shi inda bai dace ba don wannan shi ne ma'anar zalunci a cikin harshen larabci Shi ne ka ɗauki wani abu ka sa shi inda bai dace ba yasa Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalimai me zaluncin su sai suka ɗauki bautar Allah suka sa ma wani Allah sai suka ɗauko gunki suka ce shine Allah kaga sun ɗauki abin da bai dace <laughs> bai dace ba suka sa a wajen da bai dace ba yawa suka ɗauki gunki suka sa shi wajen bautar Allah ku kaga wannan shine zalunci abin da bai dace ba ka ɗauke shi ka sa shi a wani waje daban wannan shine zalunci me zalunci shine ka kwace haƙƙin wani ba naka bane kaga ka ɗauki abin da yake ba haƙƙinka bane ka kawo cikin mallakarka to wannan shine zalunci yace fa yaghdabu fi mawdi'i rida lokacin da ake buƙatar neman yarda shi sai yayi fushi wa yarda fi mawdi'il ghadab lokacin da ake son fushi kuma shi sai yarda shi lokaci yake jin dadi? wa yajhalu fi mawdi'i al lokacin da ya kamata a yi sassauci shi sai kaga yayi jahilci mana ya wuce iyaka lokacin sassauci sai kaga yayi tsanani abinda bai taka kara karya ba sai kaga mutum yana neman ya fitar da kai a musulunci a kai wannan zalunci wannan zalunci ne kamar yadda wani dan jahiliya yake cewa ala la yajhalan ahadan alaina fa najhalu fawqa jahlil jahilina ya ce kan kowa ya jahilce mu ya nuna bai san mu ba in yayi haka ya ce wallahi za mu yi jahilcin da ya fi jahilcin jahilai jahilci to ga wannan ya nuna mabarnaci ne kenan ko zalunci ne wannan duk wanda ya nuna bai san mu ba ya ce to za mu nuna mishi jahilcin da ya fi jahilcin masu jahilci jahilci ke barna zai yi sosai gane ko wani kuma a cikinsu shi ma yana waƙe yake cewa yake cewa wahal ana illa min guzayyata in gawar gawaitu yake cewa ni fa ba kowa bane illa cikin kabila ta guzayya mana yana magana kan kabilar sani dan lokacin jahiliya kabilu ne kowa da kabilar su ya yace ni ba kowa bane illa daya a cikin kabilar guzayya idan ta yi zalunci na yi zalunci wa in tarshud guzayyatu arshudi in ta yi daidai in bita a daidai in a jahilci in ta yi tsiya in yi bita a tsiya ba wannan <laughs> wauta ne a ko wani zai dauka ko a cikin maganganun jahiliya kamar a yanzu ne mutum yanzu ya ga dan kabilarsa ne ya abu tun da kabilarsa ne zai ce to shikenan a rufe ko me zai faru ya faru to wannan shine abin da wannan dan jahiliya ke faɗa ko kuma in ya ga nasa ne ya laifi sai a danna laifin in ba nasa bane sai ce sai an yi hukunci wannan shine abin da wannan dan jarumi yake faɗa kar a ɗauka abin ya wuce yana nan kuma shi yake faruwa a cikin mutane ko in naka yayi daidai to shikenan in yayi ba daidai ba ma daidai ne tunda naka ne wannan shine yana daga cikin abubuwan da suka kai ma'ana al'ummar ƙasar nan cikin lalacewa ƙabilanci shine kawai duk wanda kabilar shi in dai dan kabilar shi ne baya laifi in dai kabilar su daya to baya taba laifi duk abin da yayi daidai yace ni san guzayya in ta yi daidai daidai in ta yi barna ina cikin su haka ni ko sun yi barna ko sun yi daidai suna na dan wannan kabila a ba shi bane sai kabilu su kashe mutane sai kuma wasu su zo su goya musu baya ma ana kokarin kare su ba haka bane wannan shine zalunci wannan shine zalunci mutum kana gani naka yayi ba daidai ba amma sai ka karfafa shi akan daidai ne to wannan shine zalunci kaga an sa abin da bai dace ba a wajen da ba nashi bane yace wa yajhadu fi mawdi'il anat wa yabqalu fi mawdi'il badl lokacin sake hannu sai yayi mako wa yabzulu fi mawdi'il bukhl wajen da bai kamata ya kashe kuɗi ba sai kashe kuɗinsa ne sai mutum ya bi kuɗinsa ya sa cikin barna ai alhalin ga mabukata wanda suka fi bukata sai kai kudin cikin farna wa yahjumu fi mawdi'il iqdam inda ya kamata a fito a nuna kai a zagi a tsaye da gaskiya shi sai ya noki a wannan shine zalunci inda ya kamata a ce ka tsaya ka ce a yi ma'ana ka yi gyara shi sai ya noki ya ce wa yaqdumu fi mawdi'il ihjam lokacin da ya kamata a kame kuma shi lokacin zai fito to wannan duka zalunci ne wa yalinu fi mawdi'il shidda wajen da ya kamata a yi tsanani sai ka same shi ya zama mai sako-sako inda ya kamata a yi sako-sako kuma sai ka samu yana ta tsanani a kai abinda bai taka kara ya karya ba ga ana ta tsanantawa a kai ya ga yana tsanani haka ne yace wa yatawaba fi mawdi'il izza wajen da ake bukatan daukaka idan kaman musulmi ne ya shiga wajen da yake ganin za a kaskanta musulunci sai ya nuna cewa shi musulmi ne amma zai ga ya noge ya yi amma ya zo cikin musulmi zai nuna jagu kowa in ya je can wani waje kuma zai dinga nogewa baya so a ce shi musulmi ne to kaga wannan shine zalunci duk wanda ya haka yayi zalunci mutum ne zai shiga mota zai tafi wani gari yana zaune zai ga an zo wani kafiri ko wata kafira ta shigo mota ta ce ayi addu'a da sunan Yesu ba zai iya cewa komai ba ko tanka ba zai ko tanka ba zai iya yi ba kuma ka za ta gama addu'o'in nan nata ta fita ba zai ce komai ba amma da zai haɗi tsakanin shi da shi da wani musulmi da wani zai ce to tun daga mu dukan musulmi za mu yi tafiya ayi addu'a sai ya ce malam ya za ka takura mana a can fa ya kamata yi wannan abu to amma ba zai yi ba sai inda bai kamata yi ba sai yi kuma yana faruwa da yawa a to malam malam yana gaya mana wajen da ake buƙatar ƙasƙantar da kai sai yayi girman kai wajen da ake so a nuna izza ta musulunci sai kaga kuma ya sauka to wannan shine zalunci na uku yace sha'awa ma'ana sha'awa shine san zuciya san zuciya yana kai mutum zuwa ga mako da rowa wa adamul iffa yana kai mutum kuma zuwa ga wato rashin kamewa da kuma wato kaushin hali wa dulli da kaskanci wa dana'ati kullaha da duk wani abu wanda yake na nuna rashin kyautawa ne sai ya ce wal ghadabu fishi kuma wanda shine na hudun su ya'miluhu ala al-kibr yana kai mutum zuwa ga girman kai duk mai fushi sai ka samu mai girman kai wanda yake mai fushi ne sai ka samu yana da girman kai wal hikdu da kuma wato ƙyashi shine al hikd mutum ya sa wani abu a zuciyar shi na hasada shine ya kawo al hasad al hikdu da hasad suna kama da juna hasada shine ma'ana wani yana da wani abu ka dinga burin cewa Allah ya raba shi da wannan abu wannan shine hasada ko da kai baka samu ba shi dai Allah ya raba shi da abu alhikdu kuma ƙyashi ne a cikin zuciya mana kana ganin mutum kana jin haushin abin da yake da shi ko da baka so ya rabu da shi ba amma dai baka so ka ga wani ya kai wani mataki na ɗaukaka wannan hikid me yake kawo wannan fushi domin tsananin fushin da yake cikin zuciyar shi ne yake haifar mishi da wannan abin ake ne a wani littafin sa shi malam ibnu qayyim yake wata magana yake cewa zukata waɗanda suke masu masu cuta ne miyagun zukata yake cewa suna tafiya tare da hassada kuma suna kama da dabbobi waɗanda suke masu guba ya ce kamar misali maciji da yake fitar da guba yake tsarin mutum da ita ya ce ba komai yake tada wannan gubar ba sai tsananin fushi ya fushi ne ke sa maciji ya fusata har ya fitar da wannan abu in bai fushi ba baya wannan abu amma tsananin fushi ne yace yake haifar da shi har ya fitar da wannan abin ya zo ya cutar da wanda yake gani yace wannan fushi ne yake kawo wannan kuma ka lura zaka ga yaushe je yake sarin mutum in ya fusata ya kake gani yana yi ga idan shi sun bude ya fasa kansa yana ta zuko wannan gubar har ya fitar da ita dan ya to yake cewa wannan shine daidai da halin mutum dan adam wanda yake mai irin wannan ɗabi'a shi yasa idan fushi yayi yawa kuma hasada ta yi yawa ita ce take dunkulewa sai ta zama eh, kambun baka da ake faɗa in gane ko ba wai wani abu bane hasada ne hasada ne tsanani in ta kai kulewa to ita take zama kambun baka shine idan ya ganka da abu mai kyau ko da ya faɗi kyakkyawan abu akan abun abun zai lalace saboda asalin cikin zuciyar shi hassada ta yi tsanani da ba zai iya danne ta ba sai har ya iya kallo ya faɗi wata magana a kai ko da magana kyakkyawa ne ya faɗa abin zai lalace abin da yake taruwa kamar yadda guban maciji take haka wannan abin yake a idanuwansu kuma wasu masu shi ba su san suna da shi ba suna da wannan halin amma ba su sani ba wasu kuma sun san suna da shi shi yasa wata rana ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi kyan sura da kyan halitta an ka gan shi mutum ne kyakkyawa fata shi tana nan in ka ganta tana sheƙi da komai <clears throat> wata rana ya kwaɗe yana wanka to irin daidai rabin katanga ne haka sai wani ya zo wucewa sai ya ga fatar jikin shi to irin masu wannan abin sai ke cewa wannan fata ta kai inda ta kai yana faɗan maganar mutumin ya faɗa a ƙasa to wannan abin ne ya zo ya same shi aka kawo shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba yanda yake ma'ana bai san inda yake ba kaman asume kaman har wani kumfa na fita a bakin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa me yasa ɗayan ku zai cutar da dan uwansa yace wa ya faɗa abu akan sa aka ce wani ne yace ku je ku zo da shi aka zo da shi yace ina ina lanka shine abin da ake daura a kugu kamar laraba suna daura shi mutanen Kenya ko mutanen indonesia zaga suna ɗaura wani abu kamar zani ko ya ce a kawo da aka kawo sai ya sa aka jiƙa shi a ruwa cikin aka fara mishi a jiki aka bashi ya sha sai ya zabura kamar wani abu ya sake shi to shine maganin wannan abu shine a hausance zaka ji ana cewa maita akwai maita ta tsafi akwai maita ta kambun baka maita ta tsafi wannan sananniya ce kowa ya san tsafi suke a cutar da mutum akwai kuma ta kambun baka ne, ila hausance ake ganin maita da ya kalli yaro yaro an zo da shi gari haka ko kauye haka dan kyakkyawan yaro sai sai fara rashin lafiya ana samu ko sai ga an je da yaro bakon waje ko kuma misali an yi aihuwa masu zuwa suna yin barka wasu da sun shigo sai kaga yaron yanayin shi ya canja ko ya fara razana yana firgita to irin wannan abin shi yasa ake so in mutum ya ga irin wannan abin abin da ya kamata ya yi shine ya ce ma sha Allah ya ce lallai Allah shine mai mai aikata abin da ya so shine ma sha Allah in ka faɗi ma sha Allah to duk abin da zai fito alkhairi ko da da wannan abin wannan kalmar da ka faɗa za ta danne shi to kaga wannan fushin shi yake haifar da hassada domin kaga mutum ne da abu sai wani abu ya tasu a cikin zuciyarka na fushi ka dinga ganin yawa na zai samu abu kaza daga nan sai hasada ta biyo baya shi fushin yana nuna cewa yawa na zai samu abu kai sai ka fara jin ba daɗi a zuciyarka to daga nan sai hasada ta biyo baya shine ya za a yi ya rabu da wannan abu fushi shi yake yake haifar da hasada kuma wannan kuka ku kalla da kyau a cikin halayen mutane haka ne duk wanda zaka ga ana mishi kyashin wani abu sai fushi ne ke haifar da wannan abu ce to shi ya ba zai samu ba ya wane ne zai samu abu kaza to daga nan sai wannan hasada ta fara girma ta fara girma har in ba Allah ya tsare ba sai ta kai ga wannan mummunan abu wannan shine abin da ya faru tsakanin iblis da annabi adam ko shi ya fusata ya za a yi a ci wani wanda aka halice shi a bayansa kuma ba daga irin jinsinsa ba a ce ya zo ya girmama shi kuma idan mun ɗauki wannan ƙa'idar fa mana ba na so na je ne kai tsaye amma dai a sakon za ku gane yanzu kama alal misali Allah ya ba wani mutum shugabanci ba shi ne halin da muke ciki ba me ya kamata a yi in Allah ya ba mutum karbuwa a cikin mutane da farin jini me ya kamata a yi sai ka sa mushi albarka amma ba ka koma kana fushi ba wannan fushin shi yake haifar da hasada to shi waye da zai samu wannan mutanen da jama'a to fushi ne yake gadar da wannan sai hasada ta shiga ko ma'ana shi yana ganin shi ma ya kai matsayin da ya kamata ya samu irin wannan karbuwa amma bai samu wannan na Allah ne ya ko to haka in ka ga mutum yana cikin wani irin hali wanda yake ko na kyautar Allah ko wani walwala ko wani dabara Allah ya mishi ko wani ilimi ne ko wani kasuwanci ne sa mishi albarka kai ma ka nemi Allah madaukakin sarki ya ma irin abin da ya masa ba tare da ya raba shi da nashi ba da haka sai a zauna lafiya amma duk abin da yake kawo rashin zaman lafiya wannan fushin ne wanda yake gadar da hassada sai kuma ka ga kiyayya ta shigo wani ma an ba ya sa ba sai su yi kokarin raba shi da rayuwarsa kuma duk ana yi to wannan duka fushi ne yake kawowa kamar yadda malam yake faɗa dan haka wal udwan da kiyayya mummuna wasafahi da kuma wauta duk fushi shi yake kawo waɗannan abubuwa in ba fushi yayi mutum ba zai wauta ba in ba fushi mutum ba zai kiyayya da wani ba in ba fushi mutum ba zai ma wani hasada ba idan ba fushi mutum ba zai girman kai ba da haka duk fushi ne ke haifar da waɗannan abubuwa to malam yace wa yatarakkabu min bayni kulli khuluqain min hadhihi al-akhlaq akhlaqun mazmuma yace tsakanin jahilci da zalunci ko kuma tsakanin san zuciya da fushi duk tsakanin wasu halaye guda biyu sai ka samu kuma a tsakanin su akwai wasu munanan ɗabi'u da suke fitowa a ƙasar su duk in ka samu halaye munana guda biyu to a tsakiyarsu sai ka samu wasu halaye kuma su ma haka dan ka samu halaye kyawawa guda biyu a ƙarƙashinsu sai ka samu wasu halaye kuma da za su zama kamar reshe ne na wannan halaye da za su haiku daga su to shine malam yace wa milaku hadhihi al-arba'ati aslan yanda ma'ana za a iya mallakar waɗannan abubuwan yanda za ka magance su kamar mali ya ce ga maganinsu in gane ko ya ce ifrafun nafsi fi ba'afi wa ifrafu hafil uwa ma'ana abinda yake yake kawo waɗannan abubuwan har su hauhawa in ka iya rabuwa da wannan abubuwan ba ruwanka da waɗannan hudun ya ce na farko ma'ana sakaci cikin rauni da kuma sakaci cikin ƙarfi mana idan mutum ya yi amfani da ƙarfin shi wajen da bai dace ba to na farko zai yi zalunci sannan zai yi fushi idan kuma haka nan in yi amfani da raunin zuciyarsa inda bai dace ba to zai yi jahilci zai yi san zuciya to waɗannan abubuwa ne guda biyu to ma da yake cewa abubuwan da suke haifarwa su kuma na farko suna haifar da almahana kaskanci wal bukul da mako wal khissati da ƙasƙanta na ɗabi'u wal lu'mi da yawan zargi wal zulli da ƙasƙanci wal hirsi da kwaɗayi wal shuhi shi ma mako ne wa safasifil umuri wal akhlaq da duk wasu abubuwa da basu dace ba to wannan duk sai ya haifar da su Allah ya tsare yace idan kuma mutum ya wuce iyaka wajen amfani da ƙarfinsa to zai haifar da zalunci zai haifar da fushi zai haifar da kaifin ma'ana hali kaga mutum ba sauki a tare da shi to wannan shi yake haifar da shi wal fuhush ka ganshi mai yawan albasha wa tsanshi da rashin tsari a cikin al'amuransa ya yace to idan kuma guda biyu suka haɗu ma'ana in ka haɗa wani lokacin fushi da san zuciya ko zalunci da jahilci yace yana haifan 'ya'ya da yawa <laughs> Allah ya tsare in aka ce mutum na farko jahili ne kuma a azzalimi A kasa abin ba zai kyau ba ko a ce mutum mai son zuciya ne gashi kuma jahili ko kuma misali a zalimi ne gashi kuma mai son zuciya to haka abin da zai haifar ba ba zai kyau ba abubuwa ne marasa kyau da za su biyo baya shine ma da yace auladu gayyatin kadirun zai haifar da ƴaƴa mabarnata masu yawan gaske masu yawan gaske yace domin kuwa duk yanda zuciyar bawa take fa innan nafsa qad tajma'u quwwatan wa da'fan duk yanda zuciya take zaka samu wani lokaci akwai bangaren karfi a cikin ta akwai bangaren rauni ka samu mutane yanda suke a dabi'un su wani zaka samu a dabi'arsa mai rauni ne wani zaka samu dabi'arsa mai karfi ne wani kuma yana hada guda biyu wani bangaren nashi rauni wani bangaren nashi kuma karfi to malam yace yawanci zukata ana iya samun wannan abin. fa yakunu sahibuha ajbarun nasi idza qada idan ya zama yana ya haɗu da siffa guda biyu idan akwai ƙarfi akwai rauni to za ka samu idan ya rinja da ɓangaren ƙarfin za ka samu mutum ne mabarnaci yana so in ya yi sakaci cikin amfani da ƙarfinsa kamar fir'auna yana da ƙarfi ɓangare na ƙarfi a zuciyarsa kuma yana ɓangare na rauni yana da bangare na rauni yana da bangare na karfi bangaren rauninsa shine yana tsoron mulkinsa ya kauce bangaren karfin shi kuma yana da mulkin yana da karfi yana da isa sai ya amfani da karfin nasa ya dinga azabtar da wasu mutane su ne banu isra'ila bangaren rauninsa kuma yana so mulkinsa ya daure amma yana da rauni saboda mulkin nan ba zai daure ba an gaya masa cewa har sai ya kashe banu isra'ila to sai ya zama ya yi sakaci wajen amfani da ƙarfinsa abin zai sa a ce a kashe a yanka ƙaramin yaro da aka haife shi wannan ba barna ba to wannan abin ya yi amfani da shi sakaci wajen ƙarfi har ya kai ga wannan da aka bai ganin haka laifi wa azallahum idza qawra amma idan fa aka bi ƙarfinsa aka danne shi sai ka samu yafi kowa ƙasƙanci shi yasa lokacin da Allah ya ɗaura musu bala'o'i lokacin da suka yi biyayya ga umarnin Allah fir'auna sai da ya fi kowa kaskanta a cikinsu sai da ya zo ya ce ya kai musa ka roƙan mana Allah nan naka ya yi mana wannan abin nan sai ya wulakanta ya kaskanta to ire-irensu za ka ga in yi amfani da ƙarfin za ka ga ya fi kowa ɓarna idan kuma aka danne sa sai ka ga ya fi kowa kaskanta sai ya zama mafi kaskantan mutane gaba ɗaya don haka wa adallahum idza qahura quhira zalimun anufun jabbar fa idza kuhira sara adallu min imra'a mala yace idan aka bi karbin sa sai ga raunin shi ma yafi raunin mace eh, ya ya kuma makaskanci gaba ɗaya mace ma ta fi shi mace a cikin banu isra'ila ta fi fir'auna dai ya halaka ya kaskanta a cikin ruwa haka ya kaskanta yana gani ya mutu cikin kaskanci mataye na banu isra'ila suka ƙetare ruwan su ba su kaskanta ba to ga sai fi kowa kaskanci yace jabanun anil qawi jari'un anil za zaka same shi matsoracin mai karfi ne in yaga wanda ya bi shi yana tsoronsa. duk karfin fir'aunan nan da annabi Musa ya shiga wajensa sa tsoro yake ya tsorata bai iya taba shi ba kuma amma fa in ya samu mai rauni ka samu ba daɗi. haka ya dinga galla za mu banu isra'ila azaba saboda yana ganin su ba mutane ba to kaga idan sufofin suka haɗu guda biyu to za ka samu suna haifar da abubuwa waɗanda suke munana da haka abin da mala yake nufi eh, ma'ana dutsunan murhun da wannan munanan ɗabi'un suke hawa kai a ɗaura tukunyar a kai shine na farko jahilci na biyu zalunci na uku san zuciya na hudu fushi duk wanda ya rabu da waɗannan sifofin to sai ka samu halayensa sun kyautata duk wanda kuma yake da ɗaya daga cikin waɗannan halayen sai ka samu ya da wata mummunan ɗabi'a dan jahili in zai ma magana sai ya ma magana ta wauta wannan gaskiya ne ne eh, kamar jahili zai zo ya ma wata barna ya ma wani wani shirme ka rasa ma ta inda za ka yi da shi ya ce "Ai, aikin jahilci ko ko azzalimi mutumin da yake da zalunci in yayi wani abin sai kai mai ko mutum mai san zuciya ah, mutum ne mai son zuciya ba sai ka zo ya ɗauki abin da ba nasa ba ko ya yi abin da bai dace ba saboda son kansa a samun wannan tsananin san kai da san zuciyarsa sai ka ga har abin ya zama ya zama masa yana haifar masa da wasu abubuwa marasa kyau yanzu akwai san zuciyar da ya wuce mutum ya zo masallaci ya ga wani ya zo sallah ya ajiye takalmin shi mai kyau ya ajiye nashi tsinkake ya dauka me ya kawo wannan san zuciya masallaci ba mutu ya zo sallah ya ajiye takalminsa sai shi ya zo da nashi mara kyau sai ya duba wanda ya fi kyau sai ya ɗauka ya ajiye nashi san zuciya ne kai shiga wani inda ba san zuciya tunda kana da nakan da nakan ka zo ka sa nakan shi wanda yake da shi ɗin Allah ne ya bashi kai ma ka nema to amma san zuciyan ba zai bar shi ba to kaga san zuciya na kai mutum yayi wani abu yanzu ba abin da kai shi bane a ce mutum ya saci takalmi a masallaci kuma ma za ka yi satan takalmi a ko'ina to banda masallaci yayi to kai ta kai lalacewa a makabarta na satan takalmi kai ka dan ji hadisi cewa wanda ya je makabarta ya cire takalminsa saboda ya kaskantar da kansa shi ma wata rana za a kawo shi wajen ka ajiye takalminka kana tafiya ne yazo sai sai zan takalmin a makabarta ba inda shi ma za a kawo shi sai yi kila ya sa takalmin nan yana saka ya tsallaka shi ya bige shi a shi ya mutu ya zai ai wannan ba mai wuya bane a wajen Allah wallahi ba mai wuya bane a wajen Allah sai ya satar a makabartan ana binne wani ya fito rayuwar tashi ta kare a wajen ya ce mene kuma sai an zo duba shi wani yana neman takalmi ya ce ai gashi a kofar a kafar wanda mashin ya kade shi to kaga san zuciya ya kai shi zuwa ga wani abu wanda yake mummuna mara kyau wannan abubuwa ne da mala yana magana akan abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u shi yasa ya buɗaɗa wannan abu kuma alhamdulillah wannan bayanan da ya mana ina ganin sun wadatar wajen wasu abubuwa to zai ci gaba da bayani wanda za mu tashi a kai yake cewa su munanan ɗabi'u wasansu ne suke haifar da wasu in aka samu wannan sai ta haifar da wannan wannan sai ta haifar da wannan wannan sai ta haifar da wannan a ah, yanzu wanda zai sha kwaya me za ta haifar masa ya yi barna ba shi ba ne wanda duk wanda zai sha kwaya mummunar ɗabi'a ce in ya sha kwayan me yake yi sai ya koma barna to haka munanan ɗabi'u suke mana ɗaya ne yake bin ɗaya in dai aka yi ɗayan to za a biyo ɗaya mana ba yanda mutum zai sha giya ya yi ɗabi'a kyakkyawa cikin giyar da ya sha ya za ka kira ta ummul khaba'i mana har ana so ma idan ana so mutane su yi barna a ba su giya in dai ana so mutum ya yi barna sai a ba shi abin da zai bugar da shi saboda an san cewa wannan abin shi zai haifar da wani abu kuma in yi wannan abin zai sake haifar da wani mummunan abu to haka haka abubuwan suke bibiya to shine ma da yake cewa lallai munanan ɗabi'u wasu ne suke haifar da wasu kamar yadda kyakkyawar ɗabi'a suke haifar da wani abu yanzu gaskiya tana haifar ma da mutum menene ɗaukaka ko duk wanda ya gaskiya sai ya samu ɗaukaka a gaskiyarsa wanda ya karya kuma sai ya tozarta haka abubuwan suke duk abin da kai in kyakkyawa ne zai haifar da kyakkyawa idan mummuna ne zai haifar da mummuna da haka wasunsu ne suke haifar da wasu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana halayen mu ya kyautata mana kuma ɗabi'unmu kamar yadda na faɗa wancan satin mai addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana ya Allah kamar yadda ka kyautata halittunmu Allah ka kyautata mana ɗabi'u domin Allah ya halicci mutum cikin mafi cikan halitta hakan aka ce to cikin yadda Allah ya halicce ka da kyakkyawan suran nan Allah ya kyautata ɗabi'unka wannan abu ne wanda yake babba da haka mu yawaita irin waɗannan addu'o'i gane ko mu yawaita irin waɗannan addu'o'i sai kaga Allah madaukakin sarki ya kyautata mana ɗabi'unmu Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa mana addu'o'inmu a wannan zaɓe da aka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairinsa eh, yanda labarurruka suke zuwa na nasara muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yin nasara akan zaɓinmu da muka yi wannan zaɓi ne da mu muke gani haka kuma ba komai bane illa kyakkyawan da shi wanda ma'ana aka zaɓa kowa wanda ya zaɓa ya zaɓe shi da kyakkyawan zato kuma wannan kyakkyawan zaton da muka yi dama haka aka umarci muminai su yi aiki da abin da suke gani na fili abin da yake cikin mutane ba a tambaye mu akan shi ya zuciyar wani take a abu amma dai wanda muke ganin da alamun cewa yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza zai kaza shi haka ne ko wannan wannan kyakkyawan zato ne ba muna roƙon Allah madaukakin sarki kar ya toza ta ma cikin wannan abu Allah madaukakin sarki ya mana zabi na alkhairi Allah ya tabbatar mana da shugaba wanda yake mai adalci ne shugaba wanda yake mai jin kan talakawa ne wanda ƙasa za ta haɗe a ƙarƙashinsa wanda za a samu ci gaba a ƙarƙashinsa wanda za a samu tsaro a ƙarƙashinsa wanda za a samu zaman lafiya a sa, wannan duka taru da taimakon Allah maɗaukakin sarki da kuma addu'o'i da muke ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairinsa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk